إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكتابة حتيك بدا كراتم نتفير أولا مصلاتي نجومة نأمر ابن الكطاب رضي الله عنه a yau alhamis goma sha ɗaya ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min makkata ilal madina daga makka zuwa madina tana da shekara arba'in, wanda ya zama daidai da goma sha shida. ga watan mayu miladiya ta annabi isa ibn maryam alaihi salam tana da shekara tara. idan ba manta ba muna nan a cikin suratul fathi inna fatahna laka fathan mubina sura wanda take da tarin albarka kuma jiya mun fara karatu dangane da hadisi na almiswar bin makrama da kuma hadisin marwan bin hakan, waɗanda suka yi bayanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi ta fama da ke da sahabbansa yayin da suka yi yunkuri za su je su yi umra a ɗakin kaba alhali ɗakin ƙaban nan yana ƙarƙashin kafiran ƙuraishawa a wancan lokaci maza Allah ya kwaki sahabbai suka je dab da makka suka gagara shiga saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya gwada waɗansu alamu na cewa ba za a shiga ba a wannan karon tun da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta kwanta taki-taki duk yadda aka yi da ita ta take take take ya za maza Allah ya da zango a wurin da ake kiransa al-hudaybiyya to tunda maza Allah ya da zango a wurin da ake kiransa al-hudaybiyya to nan ne su ma kafirai wannan ya zo su tattauna wancan ya zo su tattauna to har aka je inda ake son a gwada mana sifofi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kafin mu karanta abin da ke cikin hadisi ai Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya ambaci sifofin sahabban manzon Allah bayan ya ambaci manzon Allah da sifansa wanda ta fi shahara a duniya mai Allah ta'ala yake Muhammadu Rasulullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآذره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما هذا wannan الآية كان بك matsayin النبي da sifansa sannan kuma ta ambaci matsayin waɗanda suke tare da annabi da sifofinsu Allah ta'ala yake Muhammadu Rasulullah lalle annabi Muhammad manzon Allah to kusan naji mafiya yawan mutane sun yi salati sun ce sallallahu alaihi wa sallam ko da an karanta a cikin sallah sai ka ji waɗansu sun yi salati haka ce a cikin sallah idan an karanta ba za a yi salati ba sai dai a saurara eh ba a yi amma a waje yadda kuka yi yanzu haka kun yi daidai amma a cikin sallah ne to wannan kuma akwai kuskure domin saboda ana son a saurari karatun liman idan liman ya karanta ya ce muhammadu rasulullah a cikin sallah to ba za ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sai ka bari bayan ka idar da sallah sai ka yi salati wa annabi tunda kafin a idar da sallah ma akwai yayin da ake yin salati wa annabi idan an yi tahiyan farko akwai salati wa annabi idan an yi tahiya ta biyu akwai salati wa annabi kafin a yi sallama wasu malamai ma suna ganin yin salati wa annabi a cikin sallah wato wajibi ne duk wanda ya yi sallah tun daga farko har ƙarshe har ya yi sallama bai yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba to sallarsa ana ganin bata cika ba saboda haka ga ashe idan liman yana karatu ba za ka yi ba kamar yadda saɓanin yadda mafiya yawan mutane suke Muhammadu Rasulullah lalle annabi muhammad manzon Allah ne wannan sifa ta manzon Allah wato ita ce sifan da tafi kowace sifa muhimmanci idan Allah ya ga dama zai yace muhammadu nabiyullah wato muhammadu nabiyullah muhammadu annabin Allah ne ko muhammadu abdullah yace muhammadu bawan Allah ne amma yace muhammadu rasulullah yace muhammad manzon Allah ne saboda annabawa su suka fi kowa daraja a duniya sa'annan a cikin su akwai ulul azm wanda mun ambace su a farkon tafsirin nan ulul azmi min rusuli sune guda biyar sannan kuma shugaban su shine manzon Allah annabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka wallazina ma'ahu suke tare da shi fa ashidda'u alal kufari masu tsanantawa ne ga kafirai ruhama'u bainahum masu tausayi ne a tsakaninsu saboda haka sahabban annabi ko waɗanda suka yi imani da manzo Allah to waɗannan mutane masu tsanantawa ne ga kafirai masu tausayawa ne wa junansu ya za idan ka samu musulmi ba ya tausayin musulmi to lalle ya kauce ma wannan sifan da Allah ya ambata a cikin wannan aya sannan idan ka samu musulmi ba ya tsanantawa kafirai saboda kafircinsu da su, to ka tabbatar ya kauce matsayi daga cikin sifofin da wannan aya ta ambata والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كما ذاك كان سنة ركوعا سنة سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا wannan shi yake gwada wato muhimmancin sallah cikin jami'i su zaɓen annabi bi ma'ana suna sallah cikin jami'i sa'annan waɗanda suka yi imani da manzon Allah to su ma suna sallah cikin jami'i yasa duk wanda baya sallah cikin jam'i yana sallah shi kadai ba tare da uzuri ba abinda ma mafiya yawan malamai suke ambatawa ki ne wato kusan baya da sallah inda yana jinkirin sallah amma in yana da uzuri to karshe dai zai kare a daraja guda nawa zai kare a daraja guda daya wanda ya cikin jama'a zai samu daraja 25 ko 27 sai kaga akwai rata a tsakaninsu sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala in ya ga dama wallahu mai ya sha, wallahu wasi'un alim in Allah ya ga dama sai ninnin kaga wanda ya ga dama saboda Allah mai alwati ne sannan kuma masani ne shi ya san wanda ya cancanta a ƙara masa wa tarahum ruk'an sujada wannan shaida ce daga wajen Allah za a gan suna masu ruku'a gaba daya suna masu sujjada gaba kaga wannan ya gwada sallah cikin jami'i kenan muhimmancin sallah a cikin jami'i wannan aya take da jaddadawa sannan kuma suna yin wannan sallar ne ba don a ba su aure ba ba don a ba su abin masarufi ba ba don a ba su kuli ba ba don su samu appointment na gwamnati ko kuma wani kamfani ba a'a suna yi ne yaftakuna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala daga wajen Allah da kuma yaddan Allah subhanahu wataala duk wanda ya samu yardan Allah to ya riga ya tsallake radiyallahu anhu maradu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da ke to idan suka samu wannan yarda makoman su za ta kasance gidan aljanna ne kuma idan sun shige ta madawama ne wato har abada imahum fi wujuhihim alaman da yake fiskan su su waɗannan mutane min asarin sujudi shine alaman sujada to shine ake faɗa wato idan ka ga bakin goshi mutum yana sallah to ga wani na hango goshinsa Allah ya sani ba gogawa kake yi ba idan ka kafa goshin sai ka goga shi za ga wani yana da alama wani bai da alama wani yana kalloli da yawa yana yin sujada da yawa musamman da daddare ko da yake kun san sallan dare sallan dare ta kasu kashe biyu abubuwan da suke da muhimmanci a cikin sallan dare abu na farko tsawaita karatun alkur'ani wa rattilil qur'ana tartila wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka fatahajjat bihi shine kai wahala da karatun alkur'ani ka dauki lokaci kana karantawa asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda idan kai haka lalle ubangiji zai tayar da kai a babban matsayi ranar tashin alkiyama abu na biyu bayan tsawaita karatu shine ainihin tsawaita sujada ko yawaita yin sujada to idan mutum zai tsawaita sujada kuwa to karatu ba zai yi tsawo ba ba mamakin ya tashi ya karanta fatiha to sai ya kawo kulhuwa kullum karanta fatiha da kulhuwa kowace raka'a fatiha da kulhuwa to sujadan nan kuma guda biyu ake yi saboda me saboda duk cikin sallah ka kaf gaba ɗaya. babu yanayi ko wani aiki wanda idan mutum ya aikata ki yana da da Allah subhanahu wa ta'ala kamar sujada wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shi yasa waɗansu malamai suke son kasratu sujudi yawan sujada to in ka ta sujada ko ba za ka yi karatu da yawa ba ko kuma wata rana ka yi wannan wata rana ka yi wannan tunda kowanne yana da muhimmancinsa kowanne yana da matsayinsa to waɗannan bayan Allah wato fi ma hum fi wujuhihim min athari sujudi alaman su yana cikin fiskan su saboda me saboda gurbin ainihin sujada to shine waɗansu suke cewa tabon da yake bayyana a goshi waɗansu kuma suna cewa annurin da take bayyana a fiska saboda idan mutum yana sallah Allah tabaraka wa ta'ala yakan sanya masa annuri a cikin fiskansa idan ya haɗu da masu basira ko masu hankali sukan gane cewa wannan mai sallah idan kuma wanda baya sallah ne ma sukan gane cewa wannan wato baya sallah wannan daga ganin sa kado ne baya sallah eh to kaga wanda baya sallah ka san irin mu'amalan da zaka yi da ke wanda yake sallah kuma nan ma ka san irin sassauce ta wajen mu'amala wanda zaka yi da ke to shi yasa malamai sun fi ɗaukan cewa annurin da ake samu a fiska saboda wannan tabo da kake gani wani zai iya kafa goshinsa in ya kafa sai ya goga sai ya goga to idan ka yi ɗaya ka yi biyu ka yi uku za a samu tabo saboda kowa in ya kanka ya ce ga mai sallah eh ga sallah ka kairi riya kenan alhali aiki ba a san ainihin riya yura'una nasa waɗannan masu riya ne ga mutane wala ya korona Allah illa kalila ba sa ambaton Allah sai ambaton ɗan kanar kaga kenan Allah ya riga ya fallasa su suna riya ne ga mutane in sun kaba goshi a sallah sai su goga amma wala ya korona Allah illa kalila ba sa ambaton Allah sai ɗan kanar kaga kenan ibadan da suke yi bai da yawa to wannan babu lada yasa fi ma hum fi wujuhihim alaman da yake cikin fiskokinsu min asari sujudi na alaman sujada ce Allah ta'ala yana sanya haske ko kuma annuri a cikin fiskokinsu waɗannan su ne sahabbai kuma su ne mutanen annabi ko al'umman annabi masu sallah zalika masaluhum fi taura wannan shine misalin su cikin littafin Allah a taura wanda ya bada annabi Musa alaihi salam wa masaluhum fil injil kuma misalin su a cikin littafin lindila كذل إن أقرجك طاه فآذره فاستقلب فاستوى على توقه يوجب الضراء ليذيذ بهم الكفار سي الله تعالى يسف أن تأتوا بأينهم بشيع كوي تاتيا كوكيرو وين ذي فتو daga cikin ƙasa wanda aka shuka ko wanda ba shuka ba farkon amma a kwana a taki to zai yi karfi yayin da ya karfi kuma ka nemi ture ki didali ne yanzu kamar bishiyar ne da farko za ka zo ka ainihin dafa ta idan da za ka zo ka tumbuke ta gaba ɗaya ka cire ta za ta turu amma ana kulawa da ita ana ba ta ruwa ana ba ta ruwa bayan waɗansu shekaru idan aka zo bishiyar nif ɗin nan ya za ka ganta za ka yi tura ta da hannu ko an ko gatari sai ka samu wanda yake cin ƙaura sosai wanda yake da ƙarfi shine zai iya ainihin sarewa ba tare da ya wahala sosai ba saboda ta riga ta yi ƙarfi ka kazar in aka akhraja shaqahu fa azara aw fa azarahu wanda yi kauri fasawa ala suqihi ya kuma daidaita bisa kafafunsa Allah tabaraka ta'ala ya sifanta bayin Allah mu'minai a farko lokacin da mutum ya karbi la ilaha illallah muhammadu rasulullah ai kaga yake ga musulunci kenan ka dauka littafin sa na rubuta masa ayyuka ko kuma lada yanzu aka bude za a fara rubuta masa mai yiwa daga biyar goma haka za a fara rubutawa sai idan littafin yana da kafi dubu an fara da kafi daya ina ga wanda ya dade a cikin musulunci shi rubutun da ake masa na lada har an je kafi 500 an shiga na 600 sai kaga ba za ka hada wanda ake kafi na daya da wanda ake kafi na 600 ba domin wanda aka je kafi 600 ya riga ya yi nisa ba mamaki ko a haka yi mutu aljanna zai shiga amma mai kafin farko ba wato in ya mutu za a yi dagaji za a yi dagaji kuma kowace irin guguwa idan ta zo za ta iya taki da wanda yake shafi na farko amma wanda yake shafi na kida zai yi wahala wata guguwa ta zo ta tumbuke ki gabarin addinin Allah amma farkon wanda ya karbi addinin Allah wanda ya kalma shahada yau ko jiya ko shekaran jiya mai yawa wani abu yana iya zuwa ya zo ya kwashi kafansa yana iya taimaki ya fasa azumin nan wahala ake yi akwai tsananin zafin rana saboda haka ke ya fasa musulunci sai an kwana biyu eh amma kaga wanda ya dade a cikin musulunci ya riga ya saba da yadda ake wannan azumin to shine Allah ta'ala ya sifanta farko farkon ainihin musulmi za a ganki bai da ƙarfi bi ma'ana yana da rauni kenan sannan daga baya zai zo ya samu zai samu ainihin karfi wannan yin yi karfi kuma shi kenan ba abin da zai ture shi Na'a. wa da amanu Allah ya yi alkawari ma waɗanda suka yi imani wa amilu salihar kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai minhum daga cikin su suwa ne ne sahaban annabi bayan nan kuma sai suwa al'umman manzon Allah domin su ne ake bayani a kansu gaba daya minhum maghfiratan wa ajran azima wato Allah ya musu tattalin gafara da kuma ainihin lada mai girma to karin bayanin da nace zamu yi shine akan Muhammadu Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum musamman ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. kake maimaita mana ayan muji محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورجوانا فيما هم في وجود أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كضرع أخرج شطعه فآذره فاستغلد فاستوى فاستغلد فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما تند أن أنبتي من الله صلى الله عليه وآله وسلم kuma sannan aka ce wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi kun ga su ne sahabbai sai kuma al'ummarsa waɗanda suka yi imani a bayansa bayan ma ya tafi bayan sahabbansa ma sun tafi gaba daya to su wane ne waɗannan sahabbai wace ce wato metece sifofinsu a waccan lokaci shine a hadisin da muke karanta karantawa urwa bin mas'ud yake cewa ثم إن أروة جعل يرمق sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi a lokacin da urwa ya zo daga wajen kafiran maka ƙuraikawa to yana lura da dukkan abin da sahabbai suke aikatawa shi ne aka ce sai suka ƙara gishiri ma akan wani abu domin ya dada ɗaukar labari da zai je faɗa to abin da ake nema shi ne a samu sauƙi a samu sauƙi bari ka ce ya ce fa wallahi ya ce na rantse da Allah ma tanakama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nukama ya ce duk manzon a duk lokacin da manzon Allah ya yi yunkuri ya yi yunkuri ya tofar da kaki ya tofar da kaki to illa waka fi kafin rajulin milhu manzon Allah idan ya gyara muryarsa zai tofar da kaki to sai ɗaya daga cikin su waɗannan sahabbai sai ya mika hannunsa sai ya tare kakin annabi ta ko kakin annabi ba kaman kakin sarkin garinku ba ne eh tun daga ne ya kamata ka bambanta saboda haka sai ya rike ka biha wajhahu wa jilda sai ya murkusa a jikinsa ya rike kakin annabi ya murkusa a jikinsa to kana ganin bayan manzo Allah akwai wanda za a zo a murkusa kakinsa ko na Abubakar bin Abi Quhafa ba yi masa haka ba balle na Umar balle ka zo ka yi ma wani kato Mazu Allah ne kawai ya samu wannan matsayi ka ji masa haɓar annabi sannan kuma wa idan ya yaqdaru amra duk umarnin da ya ba su to rige suke yi da haka inda za ka yi wani abu ya ce wannan ku tashi da shi Don haka aka tashi da kai kaga kan nan kana da tsawo kana da faɗi ko ba ta kofa za a fita da kai ba a ta wannan windo za a cusa ka zai ka fita karbi da yaji duk abin da annabi ya ce musu ku aikata nan da nan suke aikata ga tsarin shugabanci kenan daman kana tare da shugaba to za ka yi masa biyayya cikin abin da bai saba wa Allah da manzonsa ba sabanin yanzu za a yi biyayya za a yi umarni akan abubuwa da dama amma za ka ga ba za a yi biyayya ba wannan kenan har ila yau wa tawadda'a lokacin da annabi yake alola kado yaktatiluna ala wudu'i kamar za su yi yaki bisa ruwan alolansa shi ma ce babu wanda ake masa wannan sai manzon Allah tunda ba a yi wa Abubakar ba ba a yi wa Umar ba ba a yi wa Usman ba ba a yi wa Ali ba ba a yi wa Abu Huraira ba ba a yi wa jabir bin eh, abdullahi ba ba a yi wa abdullahi dan umar ko abdullahi dan abbas ba kai babban annabi abbas bin abdulmuttali shi ma ba a yi masa wannan ba waɗannan ko su ne shugaban waliyan duniya tun da ba musu makwato babu wani kuma wanda za a yi masa bayan wannan annabi ne aka yi masa wannan urwa bin matsur yana gani a idonsa kuma har ila yau wa idza takallama idan annabi yayi magana a lokacin da yake magana khafadu aqwatahum inda suka rumɗe muryoyinsu a wajen annabi a wata ruwaya ma aka fassara da cewa kamar tsuntsaye ne suka sauka kan kafaɗunsu ba sa son su yi motsi ko su yi magana saboda kada waɗannan tsuntsaye su taki saboda tsaban natsuwa wajen sauraron maganan manzon Allah shi yasa al-Imam Malik bin Anas a sa a birnin Madina idan zai karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi sai yayi wanka bayan yayi wanka sai ya sanya kayan kanki da kayayyaki masu kyau ya ɗaura rawani an gyara masa wajen zamansa ya zo ya zauna cikin natsuwa sannan ya faɗi abin nan hadisin manzon Allah ma duk wanda ya zo zai ɗauki hadisan manzon Allah zama ka mu yadda duk muka yanko za mu yanko kawai wani ma yana hanya wato a kan hanya zai tare ka wani ma zai ga ainihin bulugul maram ɗin ya masa nauyi ma jefar da bulugul maram ɗin zai yi ko umdatul aqam ko littafin riyadu salihin saboda haka ana koyon ilimin babu tarbiyya ko a karantar da ilimin babu tarbiyya shi yasa aiki yake mana wahala amma sahabbai ko ba haka suke ba to ga ma su imam malik imam malik ai ba sahabi bane amma ka duba ka ga yadda yake kwatanta girmama hadisin manzon Allah Wa lokaci kana buga kuskure ko zama ka bai masa ba sai sai daukan hadisi ka zo kuma kai irin wannan zama to ba zan fada maka ba ilimin ba zai baka ba sai dai kai ta roƙonsa ko kai ta bada hakuri sai ya ce je ka tukuna sai ka gyara hali sannan ka sake dawo saboda haka na girmama maganar mazo Allah amma yanzu mun waye gari in an ce annabi ya ce malam wane ya ce to na malam wane za a dauka ba na annabi ba ko ba haka bane kuma an ce ya allazina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli Allah ma da kansa ya fada kada a wuce gaban Allah da manzonsa menene wuce gaban Allah shine ka wuce gaban alqur'ani menene wuce gaban manzon Allah shine ka wuce wato maganar manzon Allah to kaji manyan sahabbai sannan kuma akwai wata sifa har ila yau wanda a yanzu ba suka kiyaye ta ba kuma yana da kyau mutane su kiyaye shine wa ma yuhidduna nazara ilayhi ta'ziman lahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sa wato zura wa annabi ido ba sa zura masa ido amma za ka ga wani lokaci ko a wajen karatu ne wani ya tulla maka ido yuu yana ta kallon ka duk mutumin da zai zo ku zauna a waje guda yana ta kallon ka baya kawar da ganinsa to ya raina ka ne wannan ba tarbiyya ba ne kada ku yadda ku koya wa yayayen ku haka eh. ko da yake na gwada da wani hima ya kauce ba zai yadda mahalaido ba eh, dama wani abin na yi idan ba kana kallo ba eh, ba za ka fahimta ba amma dai mai yiwuwa mun haɗa ido ba za mu daɗe muna haɗa ido da kai ba to balle kuma wani lokaci za a ga mutum ya jagoranci sallah yi sallah ka yi sallama waɗansu sun zo ka juyo kai waɗansu suna zaune ko mai yiwa baki ne ko yaya ne sai ga wani ya kunna maka ido ya wani cilla maka biye biye takura ka kana zaune a wajen liman kuma kai ma da za a kafa masa ba zai ragi ba zai daga ba kuma ka girme ki yanzu bi sabilillahi a ce wanda ya girme ka ka zura masa ido haka ba daidai ba ne da sahabbai ba sa zura ido wa annabi ba a yin haka saboda haka kowane ne balle a ce mahaifinka mahaifiyarka ko wanda yake sama da kai ka ce za ka yi masa haka wannan rashin tarbiyya ne shi ne wa ma nazara ilaihi taziman lahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan urwa bin mas'ud ya ga waɗannan abubuwa duk sai ya ɗebo sannan kuma faraja urwa ila Asabe shine sai ya dawo ya samu quraishawa fa kala sai ta ai kawun yace ya ku taron quraishawa wallahi laqad wafattu ala almuluki yace ni a rayuwata na kai ziyara wa sarakuna daban-daban wa wafattu ala kisra wa kaisara wa najaki yace na kai ziyara wa sarkin kisra wato na iran wa kaisar da sarkin kaisar na rum jaki da sarkin habasha annajaki domin a lokacin sun yi take su ne shugabannin duniya su ne manyan sarakuna a duniya ya ce na kai musu ziyara ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah ya ce yi ra'aitu malikan kafin yi azimuhu a sabu ya ce ban taɓa ganin sarkin da mutanensu suke girmama ki ba ma yi asimu sabu muhammadin muhammada da ke kamar yadda wato fadawa don a wajen sai yana ganin kamar fadawa ne sahabbai fadawa ne kamar yadda sahabban muhammadu suke girmama muhammadu shi ya faɗi haka ne domin saboda ai bai yadda da manzo Allah ba bai yadda cewa ki annabi ba ne bai yadda cewa ki manzo ba ne shi yasa sai yace wato kamar yadda ashabu muhammadin suke girmama muhammada kaga idan da ya da manzancinsa zai kai ashabu rasulillahi yu'azzimuna madha yu'azzimuna rasulallah amma sai bai ce manzon Allah ba saboda haka abin da yake nufi yadda sahabbai suke girmama manzon Allah abin ya baki mamaki a duniya bai ga sarkin da yake masa haka babu yace wallahi in takassama in tanakhama ya ce idan ya yi kaki nukama illa waka ce kafe rajulun milhu ba ce wannan kakin yana tofarwa zai fada a tafin ɗaya daga cikinsu fadala kabiha waje haku wa jilga sai ya shafa jikinsa sai za a mara hun iftadaru amra idan ya musu umarni to nan take suke bin umarninsa sai za ta wadda idan ya yi alola kazo ya tiluna ala wadu'e kamar za su yi fada wato bisa ruwan alolansa sai za ta kallama yayin da ya magana wato kafalu aswatahum inda sukan runtse muryoyinsu a wajen annabi ba za ka ji muryarsu ba wa ma yuhidduna nazara ilaihi zai Allah ba sa killa masa ido saboda tsabin girmama maki wa ina hu kad arada alaikum qubbata rushidin faqbaluha sai da ya gama bayanin wannan sai yace to ni ina ganin shawarin da ya kawo muku ku yi yarjejeniya da shi ko amince da wannan kun ga yake kirawun shimfiɗa kenan faƙala rajulun minhum min bani kinana sai wani mutum daga cikin ƙabilan bani kinana sai ce kai da uni ati ni ma barin je wajensa to mutum na nawa kenan ya je samu annabi a hudaybiya mutum na nawa na uku kenan ko na hudu to ya shi ma zai je faƙalu itihi suka je kaje wato suka ce masa kaje domin a tabbatar falamma ashrafa ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabihi lokacin da ya tinkaro wajen annabi da sahabbansa radiyallahu anhum kala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama an falawa annabi to gawa ne ya zo da kabilan banu kinana ce wane aka ce wane ya ce to haza fulani ya ce ina son sanar da ku wannan mutumin da ya zo wato an fara samun sassauci ne amma ki wannan mutumin wa huwa min qaumin yu'azzimuna al-buduna fa ba'athuha hala. ya ce wannan mutumin yana ɗaya daga cikin waɗanda suke girmama duk abin da aka zo da ke a matsayin hadaya saboda haka abin da ya kamata shi ne hadayenmu da muka zo ku jera masa duk ku tayar da su su tafi a tsaye idan ya zo zai gansu da mai da alamunsu mun yi bayani a can baya zai gansu da alamunsu saboda hakan ya ga alamun nan ya tabbatar shi ne duk sai aka tayar da su ba wai za a ce idan wane ne idan wani shugaba zai zo sai a sa dogarawa nan gefe da nan gefe wani sarki dogarawa nan gefe da nan gefe ko kuma gwamna a sa askarawa nan gefe da nan gefe ya eh, kamar haka ne aka koya saboda kada wani ya kwaɗe shi ko kada wani ya raɗe shi ko kada wani ya je masa menene da yake suna tsoron kada ya tsafe shi wani zai sa hannunsa a cikin wani abu yana jiran shugaban ya zo ko ya kama shi ko ya kama rigansa yake na sai ga yana lalacewa shi yasa sai ana sawa waɗannan askarawa suna kwakwale mutane in ba wanda aka yadda da shi ba ba zai zo wajen ba wani kuma za a wahalar da shi ne lokacin da ya kamata ce ya fita ko ya shiga ba za a bar shi ba to sai ya sa waɗannan in an yi don Allah Allah ya gani in an yi kuma don a cutar da mutane Allah ya gani wannan shine kawai lokacin da annabi ya faɗi wannan magana wa sahabbai babu bu'ithat lahu duk sai aka tayar da waɗannan dabbobi masu alama wastaqbalahu an-nasu yalubbun shine sai mutane suka fuskance shi suna yin bai suna talbiya waɗanda suke zazzaune da waɗanda za su je su tarbe shi suna labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak babu magana sai wannan kawai labbaik Allahumma labbaik falamma ra'a zalika lokacin da ya cin karo ya gani ya ga waɗannan abubuwa budan bakin sa kala kun ga ba musulmi bane ba sai ce subhanallah sai ce sarki ya tabbata ga Allah ce ma yan bagili haula an yufaddu anil baiti ce bai dace waɗannan a hana su wa dakin Allah ba lalle na yadda abin da ya kawo su umra ne ba fala ba saboda haka bai tace a tsare su ba abin da ya fada kenan atake a wajen saboda haka falamma raja ila asabi aka ce ma bai karasa wajen annabi ba sai ce shi ya gamtu ba sai ya ji wani bayani ba daga wajen kawai sai ya kwana Shi ne ya koma wajen quraishawa da ya je wajen quraishawa kala ce ra'aitul budna yace na ga ce yace kulli da wa ya yace an musu alama an rataya musu abin da ya dace a matsayin raƙuman hadaya fama ara an yi saddo an ilbayi ni ina ganin bai dace a hana waɗannan su karasa ɗakin Allah ba ba su su karasa to kun ga wannan fa ya mayar musu da abin baya ana maganar a yarjejeniya ki duk ya rusa ma maganar yarjejeniya shi yana ta ya kamata a kyale su zo su yi ɗawafi ga ɗakin kaba abin da ya fi dacewa kenan don abin da ya kawo su umra ne ba fala ba shi ya yarda da wannan fa kama rajulun minhum yuqalu lahu mikra sai aka samu wani wanda ake kiransa mitras bunu hafsin shi kuma ja'iri ne sai za wani lokaci za ga masu hankali za su ce kaza sai a samu wani dan iska ya ce ba mu yadda ba to a faɗin ba mu yadda nan ba shine za a rushe gaba daya tun ba yadda za a yi ga maganganun masu hankali da masu natsuwa ba za a ɗauka ba a ɗauki na shashaka sannan kuma a ce za a ce riba ba zai taɓa yiwuwa ba wallahi shugabanni suna da ire-iren waɗannan dole su yi hankali dole su hankali in dai akwai masu hankali ka'ida da su suka baka shawara to wani ɗan iska ko wani shashasha ko wani shaidani ya zo ya ce zai canza abinda masu hankali suka yi ittifaki hatsari ne karka yadda wannan shi ne tsari na shugabanci mai kyau to amma da wannan ɗan tashan ya taki fakala da uniya fi ya ce wannan magana mu ba zai yiwu ba ya ce ni barin kama hanya in je falamma a sharafa alaihim kuma sai aka gaga wani ya sake dawowa mutum na nawa kenan mutum na hudu kenan mutum na hudu duk akan magana guda daya to lokacin da ya fiskanto wajen annabi aka ce ma annabi ga wani ina zuwa ko za abin da annabi ya fala lokacin da aka ce masa ga mikros yana zuwa sai maza Allah yake ce eh mikrat ya ce wa rajulun fajir ya mutumin banza ne ai kun ga babu alheri cikin wannan babu alheri to ko a yau a cikin al'ummar na akwai ire-iren waɗannan mutane kuma abin kai sai ka samu shugabanni su suke sauraro su suke sauraro ya sa sai ga abubuwa ba su tafiya sai duk wanda ya ɗauko shugabancinsa yana tafiya taran taran sai abubuwa duk su wargaje masa tunda ba zai ɗauki shawarwari na mutanen kirki ba sai na yin iska to babu inda za a je a iskanci za a ƙare kenan Allah ya tawake abinda annabi ya ce haza mikrazun wa huwa rajulun fajirun ya ce fajiri ne wato abu ya sake baci kenan tun da dai wani ya zo abu ya baci kaja ala nabi ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya yana magana da annabi da tsageranci yana gani ki ba za su yarda ba kaza kaza kaga kaman ya rusa duk abin da dattawa suka ya baya ana cikin haka to sai manya suka yi tunani suka ce wannan wanda ya je bai kamata a ce an bar ya je ba ai lalata lamari zai yi ba san abin da zai faru ba eh annahu lamma ja'a suhayl ibn amr iz ja'a suhayl ibn amr to ana cikin haka shine sai dattawan makka quraishawa sai suka ce suhayl ibn amr ya kamata ya je kun ga mutum ne nawa kenan na biyar shi kuma dattijo ne ne sai ya kama hanya ya fita sai ya tafi wajen annabi lokacin da ya je wajen annabi sai aka ba da labari wa annabi suna cikin tattaunawa da wannan sai aka ce ga su hailu ne amr yana zuwa sai annabi ya ce alhamdulillah ya ce ka sahula lakum amrukum da su hailu ya zo so za a samu sauki don su hailu asalinsa daga asahalu ne asahalu kuma shine sauki sai aka mayar da shi ya zama to hailu wato sauki to shine annabi ya ce tun da sauki ya zo to an samu sauki za a samu sauki wannan ja irin ba zai lalata komai ba to shine sai su hailu ya zo ya zo ya zauna wajen kala ma'amar kala zuhuri fi hadisi fa ja'a hailu ibn amr fa kala lokacin da ya zo ya zauna sai ce to mun ji duk abubuwan da ya kawo ku amma dai mu abin da muke so hati kitara da ka kira mai rubutu ko sakatare a kawo takarda aktub bainana wa bainaka kitaba ni zan jagoranci rubuta yarjejeniya mu rubuta yarjejeniya to ana tsammanin cewa wato daga cikin yarjejeniyar da za a kulla za su bar annabi da sahabbai su karasa lakin kaba amma suka ke kasa kasa daga cikin yarjejeniyar suka ce ba su yarda ba malakan ba zai yi ba sai dai wata shekara kamar yadda za mu gani to lokacin da ya zo ya zauna ya ce a kawo takarda fada annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi ali radiyallahu anhu shine annabi ya ce ya kira ali bin abi talib saboda a lokacin shi ya iya rubutu ya iya karatu abinda zai baku mamaki shine duk kalifofin annabi wanda suka yi kalifati a bayan bayansa guda hudu sun yi rubutu sun yi karatu dukansu sun yi rubutu sun yi karatu kaga wannan yana gwada ya ba yadda za ya sa shugaba jahili musamman ma a yanzu a ce babu rubutu babu karatu ba zai yi ba sai a samu wato rikicewa madasu al'amura kuma yana da kyau su shugabanni duk irin takardun da ake basu da ya kamata su rinka zama suna karantawa from a to z an kawo takarda fi goma baka san menene ba kawai ka dan hannu to wata rana a cikin wannan abin da ka dambara hannun zuwa zuwa kama ka ya kamata ya ringa karantawa ko da yanzu a cikin facebook ne ko menene za a ce maka ga waɗansu condition na buɗe na creating ɗin facebook ko kuma email address ko wani abu makamancin wannan sai ga sun kawo turanci da rubutu ƙanana-ƙanana da haka ne suke hantsila mutane to duk inda ka gani sai ka ce a giri kawai Ka yi agiri a yi agiri sai kai ta yi can kuma sai ya bude maka a yi agiri din nan shi yasa kana sa akawun namba naka to kaga wani daga can kuma zai bude sai ga akawun namba naka kafin ka ankara ya kwashe kudin ba tare da kaji alat ba sai ka je karban kudin sai ka samu kawai babu komai saboda me saboda an riga an kawo maka waɗansu condition kawai ka yi ta a yi agiri a yi agiri kawai ka da. to shi yasa idan da hali ana son a rinka karanta waɗannan abubuwa gan akwai gyara nan ne ma zaka an karar da mutane ka ce abu kaza fa akwai hatsari don akwai abu kaza ya kamata a lura to shine aka kira Ali bin Abi Talib aka ce yazo ya rubuta wa qala sai Suhail yake uktub bismillah sai annabi yake kai uktub bismillahir rahmanir rahim yace zamu yarjejeniya ne amma ka rubuta bismillah ya za muka ce yarjejeniya za a yi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba annabi ya ce a rubuta bismillah kuma idan aka yi waɗannan kwafin takardun za a ba da kafiran na ko ba za a ba su ba da sunan Allah ya ciki ko babu sunan Allah to abin da ya kamata a lura kenan akwai waɗansu kananan abubuwa wanda yake wanda ba musulmi ba yana iya rikewa ko ma baka shi ba zai je ya saya yanzu yadda sai da alkur'ani baya da kyamaki wanda ba musulmi ba sai je sai kur'ani ya sai mai fasaran turanci kai ko mai fasaran hausa baka da shi shi kuma ya sai mai fasaran turanci zai karanta ya duba larabcin ya gani wani ma har koyon alihun bawun yake yi ya karanta ya karanta fasaran ya kiyaye fasaran shi yasa sai kun zo kun zauna a majalisa kuna ta taɗi da wanda ba musulmi ba an yi kiran sallah ya gaba ka motsa ba an ga sallah ya gaba ka motsa ba to shi ba zai fara tunani zai ce waɗannan su ne lil musallina kuma wallahi yana jan maka ayin ya gama da kai ya gama da kai saboda ki ya je ya yi wayo ya karanta addinin ka kai baka san komai ba addinin waɗannan su ne waɗanda suka zo suka rikita al'amura a cikin addini su sun karanta addinin fiye da masu addinin yadda suke rikita al'amura kalma guda ɗaya zai kawo maka sai kai ta yawo shi ko ya sai ajinsa ya je ya ɓoye yana karantawa kai a bayyanin ma ba karanta ba a ɓoyen ma ba karanta ba Allah ya kyauta annabi ya ce a rubuta bismillahir rahmanir rahim wa qala بن عمرو sai shi wannan wakili na wakili na quraishawa suhayl sai yace amma rahmanu yace fa wallahi ma adri ma huwa yace a rubuta farkon da amma ar-rahmanu da wani ar-rahim yace ni ban san menene ba eh sifofi ne na Allah guda biyu yace shi bai sani ba to tunda ba musulmi bane ai ba mamaki walakin sai dai oktob bismika Allahumma ya ce ka rubuta bismika Allahumma wanda muka saba kama kunta taktubu kamar yadda ka kasance kana rubutawa iyaye da kakanni amma bismillahir rahmanir rahim ya ce a faƙalar musulmuna sai musulmi suka ce wallahi la naktubu illa bismillahir rahmanir rahim tun daga taron musulmi suka ce wallahi ba za mu rubuta ba sai mun rubuta bismillahir rahmanir rahim sai mun karasa ko shi waye sai mun karasa fakala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gudan bakin annabi sai yake uktub bismika allahumma yace wa aliyu ka rubuta ka share wancan ka rubuta bismika allahumma sai kowa ya yi tun da shugaba ya riga yanke hukunci amma inda ku ne ta waye za ku yi sai ku je ba ku yarda ba sai ka ji wani ma yana ce wannan shugaban muna zargin sa munafiki ne to da haka abubuwa suke watsewa kwarai da gaske da haka abubuwa suke watsewa ai ne an nada ki shugaba sai akwai basiran da Allah tabaraka ta'ala ya bashi sai ku barki ya gama wannan kuna son ku tsige ki ne ma ku je ku tsige ki cikin ruwan sanyi ka samu wani wanda ya bi ki hankali ya karbi shugabancin amma a lokacin tun da ya ce kaza to kaza din ne ya sa da annabi ya magana sai ko a yi tsit da musulmi sun ce ba su yadda ba sai a rubuta bismillahir rahmanir rahim shi kuma kafiri yana cewa rubuta bismika allahumma shine manzo Allah ya yanke gardama ya ce yaktub bismika allahumma ba shikenan ba sun قال sai annabi ya ce to ka rubuta haza ma kada alaihi muhammadu rasulullah wannan shine yarjejeniyar da annabi Muhammad ko Muhammadu manzon Allah yayi da Amru wato da Suhailu bin Amru fakala Suhailu sai Suhailu yace wallahi law na na'lamu annaka rasulullah yace wallahi da mun san kai manzon Allah ne ma naka anil bait wala qatalnaka wallahi da ba za mu hana ka karasawa ɗakin Allah ba kuma sannan da ba za mu yake ka ba da duk yakin da aka yi nan ba yi ba inda mun yadda kai manzon Allah ne walakin sai dai ne abin da nake so a rubuta in ji so hailu ya ce yakto Muhammad bin Abdullah ya ce a faɗi sunan babanka shine kowa ya san da shi amma ba rasulullahi ba mu ba mu san rasulullahi ba amma Muhammad bin Abdullah duk garin nan aka ce Muhammad bin Abdullah kai ne kai kalanka to mu wannan shine za a rubuta to me ya faru sai musulmi suka ce a kyau sai dai a rubuta muhammadu rasulullahi sai dai a rubuta muhammadu manzon Allah ta a nan mafi babu salati to wani aka ce za a kara da salati wato nan ma ba su yadda ba kenan shine musulmi suka ce ba za su yadda da wannan ba aka yi ta hargowa وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai annabi ya ce masa wallahi inni la rasulullah yace ku kwantar da hankali sai ya juya yake ce ma suhailu bin amru yace wallahi ni din nan manzon Allah ne ko ka yadda ko baka yadda ba eh wa in kazzabtumuni ko dukan ku kun karyata ni ni manzon Allah amma kai mai rubutu oktob muhammad bin abdullah ka rubuta muhammad bin abdullah share wancan yace ba zai share ba sanan nan ne kuma ka samu matsala maza Allah ya ce to a gwada masa wajen a gwada wajen sai share sai ce a rubuta Muhammad bin Abdullah ke sa aka ce wuduhum li abaihim wa aqtatu inda Allah fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fi din wa mawaliku. mutum ana kiransa ne da sunan ubanka amma duk wanda ya yadda aka kira ki da sunan uban wani to yayi firya kuma yayi babban laifi musamman ma za ka samu samarinmu na yanzu ubansa bayi da sisi to ya goge sunan ubansa baya so a kira ki da sunan ubansa sai wani kawun kale eh kawun kale ko babban kale to ya fi son ajiya a haɗa ki da sunan wancan saboda yana da kuɗi saboda yana da abun nan kuma kuskure ne a nan duniya ne za ka makala wannan amma wallahi an je lahira Allah tabaraka wataala soke wannan suna zai yi da kawun kale da babban kale duk shirme ne ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah shine adalci a wajen Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum idan ba ku san iyayensu ba fa ikwanukum fi din wa mawalikum saboda haka ga mutum ba san abin nan ubansa ba ba a san uwarsa ba mai yiwa an zo an jefar da shi ne zai idan an san uwarsa ne to gara a kira ki da sunan uwarsa a yana samun haka me yasa isa ake cewa isa ibn maryam yonas bin matta ai da sunan uwayensu ne saboda haka in ba a san ubansa ba to sai a kira ki da sunan uwarsa ko kuma a ce dan uwan muwa ne dan uwan ne ko a yi dabara a liƙa sunan garinsu ba shi kenan ba sai a liƙa sunan garinsu wannan shi ne adalci a kan aikariya a sa sunan wani wanda yake ba ubansa ba ba shi ne haife shi ba maza Allah ya ce rubuta Muhammadu bin Abdullah shi ne aka rubuta Muhammadu bin Abdullah kala zuhuri wa zalika li qawli wai me yasa maza Allah ya ta sassauci ne me yasa akwai wanda zai iya fara mana dalili eh menene dalili saboda me aha akwai wani aha hmm. aha abinda ya ce a can baya lokacin da taguwansa ka sare a wani wuri ta ki wucewa aka yi aka yi ta ki wucewa suka ce ta kasa ta kasa ta sare ta sare ta ba yadda kuke fara ba ne akwai dalili shi ne ce wallafi tun da kuka ga haka kamar Allah ya mana iyaka kenan duk abin da mutanen nan suka tambaye na yarjejeniya ce zan yarda kuma hakan ne tun da shi wannan da ake kulla yarjejeniya da shi daga cikin yarjejeniyar maganan da aka yi shi ne duk wanda ya zo daga cikin musulmi wato daga cikinsu ya zo wajen musulmi to musulmi za su mayar da shi amma wanda ya gudu daga cikin musulmi ya koma wajensu ba za a mayar da shi ba maza Allah ce yaya ga musulmi suka ce yaya ya ce wanda ya zo Allah zai sanya masa mafita idan mun mayar da shi duk wanda ya bar wajenmu kuma ya je daman nasu ne Allah ya rage mana mummunan iri amma dai duk da haka suna tare da shi wasan a wajen kafin a kammala yarjejeniyar ki dan wanda ake maganan ba kai gashi ya zo ba ai kaga kaman fitina ce manzo Allah ya ja suka ja ya ja suka ja karfe suke musu saboda maganan da ya faɗa shi yasa anan ma mala ya kawo mana ya ce saboda annabi ya ce wallahi la yas'aluni khuttatan yu'azzimuna biha hurmatillahi ta'ala wallahi ba za su tambaye ni su miƙa wuya akan wani abu wanda za a girmama ɗakin Allah ba illa a taituhun iyaha yake fate na ba su shine dalili na'am wa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine sai annabi yace ala an taqullu bainana wa bainal baiti fa natufa bihi to sai a rubuta a yarjejeniya yanzu a bar mu mu karasa ɗakin ƙaba mu yi ɗawafi fakala su hailu sai su hailu ya ce wallahi la ta tahaddasul arabu anna ukhifna ya ce baba na ba baba na ba wallahi baba na ba saboda muka kyale ka da kai da mutanen ka kuka shiga birnin makka to mu mu abin da mummunan labari shine zai watsu a kanmu za zuwa ta yanfi karfin mu an yi kaza kuma wannan kaskanci ne gare mu mu ba za mu yadda da wannan ba kaji ba dalilin da ba dalili ba ya za su kace ba bana ba walakin na zalika min al'amil muqbil amma shekara mai zuwa in Allah ya kai mu ka dawo amma bana kam ba zai yi ba ba kata ba annabi ya ce ya yadda aka rubuta musulmi suka ce a ah! annabi ya ce ya yadda aka rubuta saboda haka da manzo Allah ya yi da waye zai mutu wa qala suhailun shine sai suhail ya kara da cewa wa ala alla yatika minna rajulun wa in kana ala dinika illa radatahu ilaina duk mutumin da ya gudo ya zo wajenka ko addinin ka yake bi in dai daga wajenmu ne ya gudu ba za ka mayar mana فقال المسلمون سبحان الله sun kafin annabi ya bada amsa sai musulmi suka ce subhanallah kai ba bai yuraddu ilal mushrikina wa qad a muslima ya za a yi a mayar da musulmin da ya gudu daga wajen mushrikai suka ce ba za ta sabu ba ba zai yi ba maza Allah ya ce ya yadda a rubuta a rubuta kuma ya sake karawa da cewa ta, tun da a rubuta wannan kai kuma in wani ya gudu daga wajen ka ya zo wajenmu ba za mu mayar da shi ba maza Allah ya ce eh sun ai na farkon ya fi nauyi suka ce a'a ya aka yi wanda ya gudu kuma ba za a dawo da shi ba shine annabi ta yan kun dawo da shi fitina ne tunda ya gudu ku kyale shi kawai to wa bainama hum kazalika iz jaa abu jandal wa suhayl bin amr suna cikin haka shine sai ga abu jandal dan suhayl bin amr yarsufu fi quyudi ya zo fa da sakari a kafarsa daure ke aka yi saboda kada ya gudu to amma da ya ji annabi ya zo da sahabbai suna kusa shi yasa sai ya laba ko ya laba ko sai ya zo da sasari kowa yana gani kada kharaja min asfali makka hatta rama bi nafsihi baina aquril muslimina kawai sai ya zo ya fado cikin musulmi fa qala suhayl uban sai yana juyawa sai ya ganki me yace yace haza ya muhammad su ce muhammadu da ce kaga wannan awwalu man ukadika alayhi an tarutahu ilayya da ce farkon wanda zan tabbatar cewa yarjejeniyar nan za ka kiyaye shine ka mayar min da wannan shi ya riga ya gudu yana ganin ya tsira sai ya ce a mayar masa da tsansa a mayar masa da ke faƙalar na biyu sallallahu alaihi wa sallam a nan ne maza Allah sai dabara ya ce inna lam naqdil kitaba ba'du ya ce ba mu gama rubuta yarjejeniya ba saboda ba a sa hannu ba ba a gama aka sa hannu ba saboda haka ba ta kullu ba galafa wallahi ya ce inda haka ne na rantse da Allah ka ji kafiri yana rantsuwa ya ce idan la usalihu ka ala kai in abada ya ce inda ba kamar mun da wannan ba ya ce har abada ba za mu yi sulhu ba wannan ma da muka yi zan warga zaki ba zai yi ba saboda haka sai an mayar mun da ɗana wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzo Allah ya ce fa'ajin huli sai annabi ya amfani da wata kalma sai ya to ina roƙon alfarma ka bar mun shi Tunda da shi kadai ya ka bar mun shi galama ana bi mujizi zalika laka ya ce wallahi ni ba zan bar maka shi ba saboda shi yana tunani in ya bar ki ɗansa ne ba idan ya bar ki ɗansa ne akwai matsala ya ce a tattau ba zan bar maka shi ba kala to shi ne sai aka samu ainihin shi wancan mikran wanda maza Allah ya ce fajir din yana zaune a gefe shi ne sai ya ce an dai wannan ne kan a bar masa mana sai uban ya ce ba za a bar masa ba <laughs> eh ba za a bar masa ba saboda haka ka yi haƙuri kawai ka koma a haka a mayar da shi a haka shi ne abu jandal har kuka sai da yi. ita ya za ku kuma yadda ni kuna ganin yana cikin sasari kuna ganin abin da ya faru sai mazan Allah ya faɗi wata kalma Shi ne darasin rasu na gobe insha Allah ta'ala da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da muka kukure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته